الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كبار يندم يتنبا أنبت سامور طبعات تجارية مطابع تجارية برازرة kurakurai da yawa wanda shi yasa a sheikh bakar bin abdullah abu zaid rahimahullah ya yi littafi mai suna arriƙaba alatturas arriƙabatu alatturas wato nuni akan uh, wajibi ne ta bangaren hukumomi su ɗauki mataki akan waɗanda suke ɗaukar littattafai na addini da sunan ta haƙiƙ ta amma suke ta'adi suke wasa da su suke ta'adi suke wasa da su wani lokaci ma sai ka samu da gangan ake abin mun gane ba da gangan ake abin saboda ta'assubanci kare bangare nuna girman wanda nake jinginuwa zuwa gare shi ta bangaren mazahab ko wani abin da yake mai kama da haka yanzu misali kamar uh, abu sheikh yana da littafi uh, kitabu akhlaqin nabi li abu sheikh akwai bugu da aka yi bugu na 'yan kasuwa to wanda aka ɗora nauyin ya yi ta haƙiƙ na littafin ba hanafe ne to ya zo kan wani hadisi da abu sheikh ya kawo na batin yanayin takobi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala'ari cewa hanafiyan to sai shi wannan mai taƙiƙi sai ya sauka ƙasa sai ce wannan ai nisibatun ne ila abi hanifa yana dangantuwa ne zuwa ga al'imam abu hanifa da sunan taƙiƙi kuma an buga taƙiƙin nasa ana siyarwa to wanda kaga bai san me karatu ba in ya gani shi ma sai ya dauka haka sai ya zo ya sa masallaci shi ma sai ce mai taƙiƙi ya ce kaza saboda haka wannan yana nuna matsayin al'imam abu hanifa kaza kaza da sauransu to wanda kuma banda kuma kurakurai da ake samu ta bangarori da dama to ke na ya zama wajibi kula da bangarorin da suke aiki sosai suke kashe kudi suke daukan malamai ake tattara asalin nusakh ah, nusakh khattiyya da sauransu to wannan shine ba zai yi lissafi su gaba ɗaya ba sai dai a abbaci wasu daga ciki daga cikinsu akwai ma'astu risala risala eh, suna da kokari kwarai ta fuskar eh, su yana da kyau sannan kuma akwai darubinin jauzi wadda take makka akwai wadda take misra suna da kokari ta misra ma dai amma in an kwatanta su da darubinil jauzi ta makka to fifikon ba kaɗan ba ne an gane sannan kuma akwai darubinil kasir su ma suna da kokari ta fuskar mai ta haƙiƙun nas na littafi tabbatar da yadda asalin littafi yake to su ma suna da kokari da rubuni kasir an gane sannan daga cikin an gane ba to tunda da araha yan kasuwa sai su kwaso sai su kawo nan kamar dai haraka irin ta yance nan eh wannan shaddar original ce kudinta naira 50,000 yadi biyar to muna so a yi irin ta exactly komi da komi amma a rage mata quality don ana saida ta 5,000 to sai a yi sai a kwaso to irin wannan to haka harkar littafi ma abin ya koma tunda abin ya koma kasuwanci to da kutubin ilmiya suna da sarika sosai duk da yake suna da usul na wasu littattafai wanda in ba ba a wurinsu ba ba inda za ka samu suna da ƙoƙarin isdarul kutubin nadira littafan da suke da wahala wanda in ba a wurinsu ba inda za ka samu saboda shi muhammad ali baidun yana da kuɗi sosai da aka yana da ikon zai iya ɗaukar nauyi a je duk inda littafi yake a nemo kuma a zo a buga shi suna da littattafai to kuma wannan da sauransu to da ke suna da fara a makka to na fara nasu ya danfi dama-dama shi sa da rukuta bai ilmiya in ba wai an littafi kwata-kwata babu shi ba sai bugunsu to anan sai ka siya alar darura kamar wanda yake cikin jin yunwa ba abinci sai ga mushe in bai ci ba zai mutu sai ya ci mushe to haka littafin da rukuta bai ilmiya yake illa lilmuttar min babu darura to wannan kenan sannan daga ciki akwai wannan darul athar su ma suna da kokari ta su mashahur hassan ari salman gane ba suna da kokari kuma akwai wata ma a yaman su ma suna da kokarin wajen istar na kutub kuma bugunsu masha Allah yana da kyau kwarai wannan a takaice kenan ba wai iya su kenan ba ko irin su darul minhaj su ba suna da kokari suna kula ma da buga abin da ya shafi rasail ilmiya haka su ba bugun su yana da kyau kwarai da gaske darul minhaj ga irin su a maktabatul ma'arif da take riyad suna suna da kokari ga irin su al-maktabul islami da su zuhair ash-shawish to su ma dai babu laifi kwarai da gaske wanda a takaice ke nan wallahu ala a mana da suke bayani akan hukuncin kwaikwayon yahudawa tare da kuma kamar ya ta wata fuska akwai koyon yahudu da nuni akan saba musu ai hadisai ne da yawa hadisai ne da yawa ga irin su hadisin shaddad bin aus wanda yake sunani abi daud manzala ke cewa khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim riwaya cikin sahih ibn hibban da karin wannan sarah ku saba yahudu da kiristoci domin su ba sa yin sallah cikin takalmasu da kuma kufunansu an gane ba ga kuma ga wannan hadisin da yake cikin sahihil bukhari cewa khaliful yahud fa innahum la yasbiqun ku saba wa yahudawa domin su ba sa yi rini mutum ya era rina gemunsa tunda ya tabbata a suna in gemu ya fari ko da bakin ne ma ka iya rinawa an gane ba to su ba sa yi manzala ce a yi mai a ainihin a saba musu a saba musu sallallahu alaihi wa alaihi wasallam ga kuma irin sa'adi sun abu labin umar cikin sunani bi daud musnadin bin hanbal man tashabba bi komin fahuwa min kaga bi komin ana nufin su me al-yahudu din wannan sara su za su shiga a matakin farko sannan kuma ragowar wanda ba su ba su shigo ga irin su hadisin uh, abdullahi bin umar cikin sahih al-bukhari ku uh, abin nan uh, ku cizge gashin baki ku cika gemu ku cika gemunan ku ku cizge gashin baki ku saba wa mai mushrikai Ka kaga mushrikai yahudin sun yigo ciki da nasara da hadisin abi hore da shi ma cikin sahih muslim ku cika gemun ku ku cire gashin baki domin sabawa wato ainihin almajus an gane to hadisai ne da yawa a babin wanda shine a takaice abin da zan iya halartuwa. yanzu na'am daga hannu yana son karin bayani akan daga hannu da ake da ake bayani akan babban ruwa hmm. eh daga hannu ma'ana idan liman yana kan mimbari na juma'a ana cikin yanayi na fari na rashin ruwa to in zai addu'a ta roƙo ruwa zai iya daga hannuwansa sama an gane ba zai daga hannuwansa biyu sama sannan ya daga hannuwansa biyu sama cikin hannuwansa ya kalli ƙasa bayan kuma sai me sai ya kalli sama mun gane ba to wannan kaga daga hannuwa gaba daya ga aduwa roƙon ruwa shi wannan ya tabbata hadisin Anas bin Malik cikin sai Bukhari sai Muslim amma in addu'a ce wajen roƙon ruwa kamar addu'a eh, eh, kan wasu abubuwa ba wai abin da ya shafi roƙon ruwa ba to wannan abin da ya tabbata suna shine ya tsako zaka daga haka zaka yi shine hadisin Umar bin Ruwaiba wanda yake cikin sahih muslim an gane wanda yi wa bishir bin Marwa bin Hakan martani yayin da ya daga hannunsa yake aduwa ce ai haka manzo Allah yake manzo Allah ya tsatsi ɗaya yake dagawa in zai aduwa to wannan shi ne suna amma yin aduwa roƙon ruwa ne me ka yi kenan kaga sai ka daga hannunka bi gaba daya ciki sai ya kalli ƙasa baya sai ya kalli mai sama kaga nuni game da me game da Allah ya ya sauko da ruwa daga hannun zaka yi sosai Eh, sosai sama to wannan shi ne ah, ah, ah, a takaice wannan in a kan mimbari ne in a kan mimbari ne amma in yanayi ne haka ana zaune ko na abu wannan kaga za a daga hannu daga hannu mana daga cikin abubuwan da suke bayuwa a amsa mai a amsa aduwar mutum ya tabbata cikin sunani abi dawud manzo yake ta lalle Allah ubangijinku mai jin kunya ne ko mai karamci ne yakan ji kunyar bawansa idan ya daga hannuwansa sama yana roƙon sa abu ya saukar da hannuwan babu komai a ciki ana Allah bai amsa masa ba kunya nan kunya da ta dace da shi Allah subhanahu wataala shi yasa wancan hadisi na Abi Huraira wanda yake cikin sahih Muslim dan azuna maka munin cin haramun cewa mutum ne wanda yake matafi kuma yana cikin wahala mun gane ba kuma ya daga hannun sai yana cewa ya ubangiji na amma abincinsa abin shansa tufafinsa duk mai haramun ne to ta za a amsa masa kaga nuni akan cewa wadannan ababan duk asbab ne ne na musu addu'a halin samun kanka a cikin kunci halin samun kanka a halin tafiya halin samun kanka in ka daga hannunka sama kada addu'a amma saboda cin haramun sai manzara ce fa annabi yustajabu la ta yaya za a amsa masa to kaga wannan nuni akan wato ainihin muhimmancin daga hannu wato ainihin yayin addu'a kenan a wannan kidan haka abin abubuwan fuskoki uku ne a fuska ta farko shine fuskar inda ya tabbata manzo Allah ya daga hannuwansa yayin addu'a fuska ta biyu kuma inda ya tabbata manzo Allah ya hada daga hannuwa an gane ba kamar abin da ya shafi eh, batun eh, addu'a in mutum yana kaman bari din sannan fuska ta biyu kuma inda batun daga hannun bai zo ba fuska ta nawa ta uku batun daga hannu bai zo ba to anan sai ka daga hannu saboda hadisan da suka zo wajen kwadaitarwa akan falalar daga hannu din yayin addu'a daga hannu din yayin yayin yayin wato ainihin addu'a to wannan shine Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika nasatubu ko akwai wani bayani